kuma wannan shekara kan ce a wannan wata na zulqa'ida a wannan shekara ta hijira 1426 wanda ya daidai ga watan Disamba miladiya 2005 za mu fara karatu cikin littafin al'ubudiyya na Shaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Abu al-Abbas ibn Taymiyyah wannan malami wanda yake shahararre ne kanarin ala alam suna ne wanda ba ɓoyayye ba ba wai kawai a duniyar ahalus sunna kaɗai ba ba a duniyar musulmi gaba ɗaya ba har ma da duniyar waɗanda ba musulmin ba duk waɗanda suke da karatu suke bincike sun san wane ne Ahmad Abul Abbas Ibn Taymiyyah mutum ne da ya shahara a wannan masallaci a wata shekara da ba zan iya tunawa ba mun taɓa yin lacca akan rayuwarsa haka nan lokacin da aka buɗe masallacin Ibn taymiya na gidan Malam Abdul a wannan rana ma na yi lacca akan rayuwar ibn taimiyya abubuwan faɗa akan rayuwar wannan bawan Allah suna da yawa mutum ne <clears throat> wanda a zamaninsa babu irinsa sannan kuma bayan wucewar zamaninsa ba a samu mutumin da ya tasiri a rayuwar musulmi gaba ɗaya irin yadda ibn taimiyya ya tasiri ba idan muka dubi ƙungiyoyi da ake yi ko aka yi a wannan karnin na ashirin za mu ga kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta fa'idantu ta kalaci wani abu daga koyarwar wannan bajimin malami za ka samu ɗan ikwanin Musulmin, al-ikwanul Musulmin a masar suna ƙoƙarin su ce fafutukarsu da gwagwarmayar tana gudana ne daidai da yadda ibn taymiya ya tashi za mu ga yan aljama'atul islamiyya a masar ɗin, da kuma pakistan wacce abul hasan maududi ya jagoranta tana ƙoƙarin jingina kanta ga ibn taymiya to haka za mu bi ta saboda kowace ƙungiya tana da awar cewa ita tana ƙoƙarin raya koyarwar da ko gwagwarmayar da ibn taimiya yi a zamaninsa wanda har wani malami ɗan ƙasar indiya wanda ake kiran shi salah makbul ya rubuta wani littafi hayatu shaikh islam ibn taimiya وأثره على الجماعات الإسلامية المعاصرة وترايور شيخ الإسلام ابن تيمية لكم تاثير سأكم كنجوي كنجوي لأكي نوانا زامن أتكي ياكاو كنجيا كنجيا دبن دبن da suke kokarin jingina kansu ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to kaga samun malamin da ya samu irin wannan a duniyar musulmi kaɗan malami ne wanda ya yi rayuwarsa gaba ɗaya a cikin gwagwarmaya da fafutuka faɗi tashi saboda Allah. Malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman sarakuna da shugabanni. Malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da azzaliman alƙalai. Malami ne wanda ya yi gwagwarmaya da batattun malamai. Malami ne wanda ya yi fafutuka wajen rushe miyagun ɗariƙu da aƙidoji waɗanda suka saba musulunci. Malami ne da ya gwagwarmayarsa da alƙalaminsa, ya yi gwagwarmaya da harshensa, ya yi gwagwarmaya da takobinsa. Malami ne wanda ya gwagwarmaya a masallaci, ya yi a kan mimbari, ya yi a cikin kasuwanni da cikin gari da ƙauyuka ka yi gwagwarmaya har a cikin kurkuku saboda haka in kana karanta tarihin bawan Allah wannan bawan Allah za ga duk gaba ɗaya tarihi ne na ilimi da da'awa da jihadi shi yasa har ya gama rayuwarsa bai ma yi aure ba ba kuma saboda wai yana kyamar yin auren ba yaushe ya zauna yaushe ya samu tsagaitawa yaushe ya samu nutsuwa da zai yi aure kusan wasu shekaru na rayuwarsa ma duk a kurkuku ya yi kai ƙarshe ma a cikin kurkuku ya rasu saboda bala'i da ya gani daga 'yan bida'a da azzaluman sarakuna idan muka duba duk da haka yake ya tsaya a kan gaskiya kuma saboda gaskiya yi wannan sunan shi ake ji har yanzu ina manya-manyan abokan gabansa cikin malamai da sarakuna na lokacinsa waye ya san su daga cikin mutum nawa kuka ji daga cikin mutum nawa ne a cikin ku ya san alkali ibnu makhluf mutum nawa ne daga cikin ku ya san Nasruddin al-Mambaji mutum nawa ne daga cikin ku ya san Ibn Zamalkan mutum nawa ne ya ji waɗannan sunaye waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka yi rigima suka yi bala'i da da'awar shekul islam ibn taimiyya suka zuga aka ɗaure shi har ma ibn makhluf wannan alƙali azzalimi mara mutunci har ma yanke ko kuma in ce fatawa ya yi, da cewa a zubar da jinin ibn taymiya amma yanzu wa yake jin wani Ibn makhluf in ba ka karanta can can cikin takardu na tarihi ba ka ga ana jeho sunan shi saboda abin da ya gudanar ko ya jibinta na rashin kyautawa da rashin mutunci da yawa ibn taymiya tare da cewa malamai ne fa kuma suna da rubuce-rubuce suna littafi. amma ina ina littafan nasu ina tasirin nasu fa amma zabadu fa yazhabu dufa wa amma ma yanfa'u nas fa yamkutu fil ard to haka aikin Allah yake haka aikin gaskiya yake ibnu taymiya ta kai lokacin da tatar suka duka suka dirka ko suka nufo dimashq duk an gudu shugabanni sun gudu sai shi kadai aka bari shi ya rike ragamar garin bayan duk shugabanni sun gudu sun koma can masar suna tsoron su fuskanci waɗannan abokan gaba shi ya rike gari ya yi aikin hisba ya yi zabtul am ya tabbatar da zaman lafiya a gari ya kuma fuskanci waɗannan tatar ya yi yaƙi da takobinsa bayan an karya su a wajen yaƙi waɗancan sarakunan suka dawo ibn taymiya da kuma mulkin ya ya danka musu ce ana rajulu umma ana rajulu minna ni ba mutum ne na in yi mulkin wasu tsirari ba ni mutum ne na al'umma duka ni mutum ne na addini gaba ɗaya ibn taymiya shine ya tsaya gaban shugaban tatar gazan wanda aka san shi da jabaruti da zubar da jini da kisa in ɗan ƙanƙanin lokaci ba tausayi shi ne wanda ibnu taimiya ya tsaya gaban shi yayin da shi gazan ya yi abinci ya kirawo malamai su ci ibnu taimiya ya zo gurin kuma ya ce ba zai ci ba ya amsa kiran ya zo kuma ya ce ba zai ci abincin ba ya tambaye shi me yasa ba zai ci abincin ba ce ba zai ci abincin da aka yi shi da kuɗin haram ba domin kuɗin jama'a ne da kwakwata ba zai ci abincin da aka dafa shi da itacen haram ba shi ne wanda ya tsaya gaban kazan a lokacin da kazan yake cewa ya yi masa addu'a ga dogaransa da da sojojinsa da 'yan sandansa makamansu a fada aka ce ibnu taymiya yayi addu'a ga sarki sai tashi sai yayi ta yin muguwar addu'a ga sarki wanda suka raka ibnu taymiya kawai jira suke daga an tsinke kansa jira suke su ga an tsinke kansa amma ina Allah ya jefa haibarsa a zuciyar wannan sarki babu wanda ya motsa kuma yana addu'a mara kyau mara daɗi ga sarki sarkin yana cewa amin wannan haiba ba ta samuwa ga kowa sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah sai ga wanda ya tsaya kan hanyar Allah a lokacin da ibnu abdussalam sultanul ulama ya tsaya gaban sarki ayyub daga cikin sarakunan mamalik da aka yi a sham ya tsaya gabansa ya ce da shi ka bar gari ana ta buɗe gidajen giya ka ƙi kai komai ana ta sheƙi aya ana rashin mutunci da saɓon Allah a gari ka ƙi kai wani sarki ne da aka sani sarakuna a wancan lokaci shugabanni a wancan lokaci sun fi da yanzu abu kaɗan ne sai su aika mutum lahira amma ibn abdulsalam ya tsaya a gabansa ya ce da shi ya gaya masa irin wannan maganganu a wani lokacin shi sarkin yake cewa to ai wannan abin da duk kake gani na gidajen giya da gidajen karuwai da waye da waye ba a zamani na aka yi su ba daman akwai su tun zamanin babana ya ce aha ashe kana cikin waɗanda suke cewa ina wajen na a ba ana ala ummatin wa inna ala asari muqtadun kai ka samu iyayenka kan wata hanya kan wani addini shi kuma za ka tafi a kai to nan take sallama ce to za a yi wani abu a lokacin almajirinsa bayan sun dawo gida yake cewa ya shai na jiye maka tsoro matuka na zaci ba za ka rufe bakinka ba face gangar jikinka tana kasa ya ce a aini na halarto istahdartu azamatallah fara'aitu sultana amami kalqit ai na halarto girman Allah ne saboda haka sai na ga wannan sarkin a gabana kamar yan mage wani tsoro zai ji na yan mage kuma to haka waɗannan malamai suka rayu akan hanyar Allah ba su tsoron komai a lokacin da aka kulla ibnu taymiya a qal'at dimashq a shekarun rayuwarsa na ƙarshe a lokacin abokan gabansa suna yi masa barazana da zare masa ido kada su ɓata lokacinsa kullum shi da suka yi yake cewa ana jannati fi sadr yace sijni khalwa wa nafi siya wa qatli shahada ce ba yadda za ku iya yi da aljanna ta tana zuciya na imani da Allah ya sa mun a zuciya da yarda da duk abin da ya hukunta shi da aljanna ta kuma tana zuciyarta abinda ba za ku iya cirewa ba ke in kun daure ni a nan to na samu gurin kalwa, in yi ta zikiri ina karatun qur'ani ina ibada na samu kadaita da ubangiji don haka kun ga sijin ku ne ni'ima ce a gona in kuwa kore ni kuma ko sai a fitar da ni daga ƙasar to na samu wata dama ta in je in yi yawo a bayan ƙasa in ga ayoyin ubangiji siru fil ard nan da Allah ya ce ayi to ni na samu wannan damar in goma ko kashe ni to na shahada to sai ayi sai in ga kuma za a yi musu ibn taymiya an haife shi a harran harran gari ne a cikin iraq a yanzu yana ɓangaren kurdawa shi yasa wasu ma suke ganin cewa shi shekul islam ibn taimiyya ba kurde ne duk da cewa wasu masu bincike suna cewa a'a ba ba kurde ba ne balarabe ne lokacin da tatar suka mamaye iraki uban sai hijira da shi an haife shi a shekarar da hijirar annabi tana 661 ɗari shida da sittin da ɗaya a garin Harran shi yasa za ka ga cikin sunansa an sa alharrani wato ana jingina sa ga garin iyayensa amma ba a nai girma ba ba a nai rayu ba mahaifinsa ya taho da shi suka zo suka zauna a dimashik shi ne capital na Syria to ubansa malami uban Ibn Taymiyyah malami ne abdulhalim ba ma malami kawai ba mufti ne kakansa shi ma malami ne mujtahidi wanda ya shahara da alkunyar abul barakat ibn taymiya in kana karatu a littafai zaka ji ana qala abul barakat ibn taymiya ba dan ake ba jikan ake nufi ba kakan mujtahidi ne faqihi ne kuma ya rike mukamin mai fatawa a lokacin sa to haka nan mahaifinsa shi ma mufti ne malami ne yana karantarwa ibnu taymiya yayi karatun fiqh yayi karatun usulu da wasu ilmumuka a hannun mahaifinsa sannan yayi karatu a wajen wasu malamai irin su ibnu abdudda'im ibnu abil yusr da sauransu da sauransu sun yana dan kankani aka ga zaka'i tare da shi bai fi shekara ashirin ba ya fara zaman karantarwa kuma karatun da manyan malamai suka zo suka halarci karatun suka tashi suna yi yana shekara bai fi ashirin ba ya fara darasi a masallaci ya yi tafsirin suratu nur wanda ya ɗau shekaru yana yi tafsirin suratu nur ya ɗau shekaru ba shekara ɗaya ba yana fassara ayoyin da suke cikin wannan sura kuma ilimi ne kawai yake faɗa ba wai hira yake wa mutane ba ilimi ne yake faɗa waɗanda suke gabansa malamai sun san abin da yake ilimi da abin da ba ilimi wanda ta kai har wani babban malami a wannan lokacin sai da ya rubuta duk abin da ibn taymiya yake faɗa da hannunsa yana ga wannan fa'ida ce da bai kamata a rasa a kyale ibnu daqiq al-eid sai ne daga cikin malamai da masu karatu sun san shi sun kuma san ilimin sa da ibnu daqiq al-eid a zamanin sa ya karanci mazhabar malikiya akai ya taso daga baya ya koma shafi'iya ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa ibnu daqiq al-eid yake cewa ya ga ibnu taymiya yana darasi ka annal ilma nusba ainihi ya akhudhu ma sha'a wa yada'u ma sha'a wato kamar an juye masa ilimi ne gaba ɗaya a cikin faifai a gabansa ya ɗau wanda yake so bar wanda ba su. ibnu da kai kalai shi yake bada wannan shahada shi yasa ibnu zamalkani duk da abokin rigimar sani amma yaban wani ya zama dole duk da abokin fafatawa sani sun kai shi gaban alkali akan a ɗaure shi ya rubuta littafin alhamawiyya al-aqidat amma duk da haka sai da ya tsaya ya yabi ibn taymiya jin kina masa ta ma za ya qulu al-wasifuna lahu wa sifatuhu jallat an al-hasr huwa ayatun lillahi qahiratun huwa bainana u'zubatul jahl masu sifanta Ibn taymiya mai za su iya faɗa siffofinsa sun fi karfin a sifanta a kidan yi wa sifatuhu jallat anil haka. huwa hujjatun lillahi qahirat hujja ce ta ubangiji ne karfi kuma huwa bainana ujubatud dahr kuma cikin mu shine abin mamaki na zamani wannan makiyansa shi ke faɗar wannan shi yake faɗar wannan Ibn taymiya ya kai matuƙa daga cikin ilimi a kuma duk ilimin da ibnu tamiya ya kwankwasa yana maka magana a kansa kamar yadda wani malami mai ban sai yake cewa sai ka tashi kana cewa ibnu tamiya a rayuwarsa babu abin da ya sa a gaba sai wannan ilimi in yana tafsiri haka in yana fiqhu haka in yana usulu haka in yana usulul dini yana raddi ga mu'tazila ko falasifa haka masu karatu sun san littafin sa ar-raddu ala al-mantiqiyyin ko naqdul mantiq littafi ne da ya yi don ya yi raddi ga falasifatul yunan malaman falsafa na ƙasar greek a farkon littafin yake gaya wa duniya cewa shi wannan ilimi su ma na mantiki ilmun la yafhamuhu al-balid wa la yahtaju ilayhi zaki in kai wawa ne to ana ta kwana-kwanan da ba za ka gane ba a yi ta wasu sarkafe ana wasu wani mutsuru tsoma a kwakwalo nan a murda magana nan ka kasa ma gane da ake nufi shi ko mutumin da yake zaki ba buƙatar wannan ilimin saboda za a zo a yi ta surutu a yi gaba a yi baya karshe sai ka ga natijar wata ƴan tsuhul to duk wannan kwane me ya kawo shi sannan ya shiga musu gyara a wasu mukaddimat nasu na tasawurat da tasdiqat da waye da waye duk yana cewa ba daidai suka fahimce su ba wanda har ta kai Abu Zahra tsara ba cikakken ahlus sunna bane na jin kun san sa kun san shi ɗaya daga cikin malaman azhar wanda ya shahara da rubuce sa. ya rubutu akan al'aimatul al'aimatul eh, madahib al-arba'a dinnan duka daga ciki akwai ibnu taymiya ya rubutu akan sa ibnu taymiya hayatuhu wa asruhu wa fikruhu a ciki yake cewa ba dan irin yaki da gwagwagwa da ibnu taymiya yayi da falasifa da rushe su da yayi ba da kana kididdiga manya manyan falasifa da aka yi a tarihin duniya dole ka san ibnu taymiya wato ya san abin kai ka ce shi ma ɗaya ne daga cikin saboda haka malaman firak na ƙungiyoyin ƙaƙidu da suke jingina kansu ga musulunci da malaman mazahib suna zuwa su yi masa tambaya akan abin da ya shafi mazhabin wato ash'ari yanzu yana tambayar ibnu taymiya me yayi ra'ayin asha'ira abu kaza ko na karanta kaza ban gane ba kamar a ce ka rika a ilimi sufi ya zo na kadir ya gunka yake so ya ji ya sufancin yake na ya dan tijaniya janiyancin yake eh izala izala take to saboda kowa ya yi ko a so dole a sallama ko an ko an so dole a sallama littafansa wato wani wata jami'a ce yasa karanta littafansa wani lokaci sai ka nutsu ka tsai da hankalinka guri daya domin tsilla tsilla kana yana cikin wannan magana da wani abu ya shigo na nahawu sai ya kyale ka kuma sai shiga nahawu ana cikin nahawu ana cikin nahawu kuma sai wani abu ya faɗo na balaga sai barka da sai bar maka nahawun kuma ya shiga balaga da kai ana cikin wani abu ya kawo ya faɗo kuma na fito sai bar wannan kuma fito. abinda malamai suke kira istidradi to malamin da ya cika ya bunkasa ba zai iya yin magana ya tafi akan wani abu kwaya ɗaya ba dole sai magana ta dingare shi to da zarar ka zo kana karanta littafansa to wani lokaci ka ɗauko wata matsala sai ka manta in ya shiga wani gun da kai yayi wani dajin da kai sai ka manta a ah, to da ina za ku da kake bin shi ina za ku sai eh, an yi tafiya mai nisa sai da kai kuma hanyar da kuke tafiya a kanta da farko to saboda haka littafansa jami'a ne kuma Allah ya bashi kwanya ta hadda wanda almajirinsa zahabi tarjamar da ya masa a zailu siyar ya faɗi wannan kusan ya karance musnadul imamu ahmad ana cewa ma ya haddace shi musnadul imamu ahmad akwai hadisai da suka haura dubu arba'in ya haddace sai haini da sunan arba'a duka har ma ta kai wani yana mubalaga da za a kira mubalaga yana cewa kullu hadisin la ya'rifu ibnu taymiyyah fa laysa bi hadith in dai ganga hadisi ibnu taymiyyah ce bai san shi ba to kawai ka bata mai akwai mubalaga ba za mu ce haka magana take ɗari bisa ɗari ba domin al-ihatatu la takunu li ahad to amma wannan yana nuna maka inda ya kai matukar da ya kai ta fuskar rike abubuwa da haddasa littafinsa asarimul maslul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam littafin da duk wani su masu sun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani wanda ya rubuta kamar sa ba kuma ya rubuta shi ne don kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ma da kaji akwai zafi a ciki akwai tsanani asarimul maslul takobi zararre a wuyan duk wanda ya zage maza Allah kaman ka kana karanta littafai yan bid'a kullum ta suke baya san maza Allah baya san maza Allah to su da suke san maza Allah ka dalilin shi ga abin da ya bari wannan kuma littafi asarimul maslul ala shatimir rasul ya rubuta shi yana cikin kurkuku imla'in sa yayi da ta aka rubuta sai ga yadda yake kawo ayoyi a mahallin hadisai a mahallin su maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun alfuqaha al-a'immatul arba'a maganganun fuqaha na tabi'ina da waɗanda suke bayan su duka waye zai wannan lokacin da aka kulle shi aka hana shi dukkan wani abu rubutu sai ya zama da agaru yake rubutu almajiran sun zo ziyararsa su kwafe abin da ya rubuta da haka har littafi ya tashi da haka har littafi ya tashi kuma Allah ya ba shi saurin rubutu kamar yadda almajirin sa ibn qayyim yake faɗa a littafin sa alwabilu sayyid yake cewa kana shaykhuna abul abbas yaktubu fi lailatihi ma yansakhu an-nasikhu fi fil jum'a a dare ɗaya zai rubuta abinda in baka aka kwakwafa sai kai sati kana kwakwafa sai kai sati kana kwakwafa to saboda saurin rubutunsa rubutunsa yake da wahalar karantawa baya karantuwa sai a gurin wasu ƴan tsirari daga almajiransa wanda suka saba da sanin da rubutunsa kamar shi ibnul qayyim da ibn rushayyik kusan su suke iya karanta kafin ibn taymiya in kai ɗalibi ne mai leƙe-leƙe wata rana za ka leƙo rubutu ibn taymiya ka ga yadda yake wato yana irin wani rubutu ne da malamai suke kira al-mashqu in an ɗora kan alƙalami aka fara jan shi ba a ɗaga sai in tawada ta tsotse sannan a ɗaga a ɗago saura kaga ba ɗigo kaga ba ɗugo kenan inda ba a ɗaga alƙalami ba ina za a ɗigo wannan shi suke kira almashq to haka yake tafiya karbutunsa kamar tafiyar tsuka amma fa ya san da yake rubuta don haka in aka kasa karanta rubutun sai a tafi ibn al-qayyim ko kuma ibn Rushayyah shi zai gaya musu ga abin da ya rubuta a wannan gurin wanda ya haƙaƙa littafin sa ka'idatun filistihsan wani ana kiran shi Muhammad Aziz Shams ya ce ya sha wahala ya sha wahala da ya zo yana karanta Ibn Taymiyyah ya sha wahala duk da fa akwai injina da aka yi wanda za su maida maka rubutu karami ya zama ma ke kana ganin shi baro baro kamar ka dauka amma da haka ya wahala kuma zai koma littattafai da ibnu taymiya din yake cewa a duba kaza an ce kaza a ciki yana komawa can suka taimaka masa wajen ya karanta wani abu saboda haka yana da saurin rubutu wanda wannan biza ce ta malami ana buƙatar ta a dukkan wani ɗalibin ilimi zan saurin rubutu saboda haka magana akan Ibn taymiya tana da faɗi tana da faɗin gaske abubuwan da za a faɗa a kansa suna da yawa kwarai da gaske kamar yadda ce na taɓa lacca guda biyu akan ibn taymiya waɗanda suke so ƙara faɗaɗa wa kansu masaniya game da ibn taymiya sai su koma da gwagwarmayar da yayi da da sarakuna da yan ɗarika da yan waye da yan waye duk sai a je a duba a samu wannan muhadara a ji wannan littafin nashi al'ubudiyya a littafi ne karami amma cike da abubuwa da yawa da suka shafi bauta ga ubangiji matsayinka na bawan Allah wato yana magana akan matsayinka na bawan Allah ya yi a littafin akwai shi a cikin majmu'ul fatawa an san akwai littafin da aka tattara wasu fatawoyi na ibn taymiya da aka samu cikin sifili a talatin da bakwai to wannan al'ubudiyya akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na ɗari da hamsin daga na wannan littafi na al'ubudiyya ya fara wasu sun ce ba a samun littafi an bincika babu shi a kasuwa to na farko abinda zan ce rashin samun littafi a kasuwa ko karancinsa a hannun jama'a bai kamata ya zama dalili ne da zai sa a ki karanta shi ba karanta shi din zai sa a sami shi sannan kuma wanda duk yake mai fafutukan neman karatu zai zaƙulo shi duk inda yake ko da ba nashi ba zai karɓa ya fuskantar in ba shi da kuɗin fotostat zai iya kwafar shafukan da yake ganin za a karanta in sun ƙare ko su tsariya kuma a raya kwafa ka ku manta a lokacin da malaman mu magabata suka yi karatu ba ba injin bugu bare na fotostat babu malamin in yana son littafi in yana da hali ya ba da kuɗi a kwafan masa duk girman littafi akwai mutanen da ake kira nusaf su ne masu zama ana kiransu alwarraƙo Ko aikin su kana son littafi ka biya kuɗi su kwafe maka shi duk girman sa in zai kai sifili tamanin za su kwafe maka shi ka biya su in ba ka da kuɗi kai ka karɓa ka kwafa saboda haka sukan ba za su iya sai ba mu haya sati ɗaya sati biyu sai su su kwafa in kana da kwanya sai ka haddace yanzu kana iya karɓar wannan a aro wurin wani abokinka kafin darasi na gaba ka hada ana zuwa kai ana ja ka ana tafiya da kai duk ka rike a hafiz ibnu muhammad al-hakami mai littafin ma'arijul qabul sharh sulamul wusul na aqida wataƙila wasu daga cikin ku sun taɓa jinsa hafizul hakami a ya rayu a kudancin kasar Saudiya a can wani gari da ake kira Jazan a nan ya rayu ya rubuce rubuce da yawa duk da kankan karancin shekarunsa bai jima a duniya ba bai fi shekara talatin da wani abu ba amma kuma ya yi rubuce rubuce da yawa da masu shekara saba'in yanzu wasu ba cikin malaman to hafiz alhakami ana faɗar cewa akwai sanda ya ji labar yana yana yana neman karatu ya ji labarin sahih bukari a wani guri shi bai da shi kuma yana so karanta ya je a reshi gun wani malami sati biyu ya haddace rabin sati biyu ya haddace rabin sahih bukari kaga in yi wata ɗaya kenan ta gama da shi to in kana da kunya ka haddace al'ubudiyya sai ka fara ka haddace ka mayar in ba ka da to ka rubuta ba za ka iya rubuta din ba sai ka kwafa a wancan lokacin haka malamai suke yi malami ya yi rubutu su karbe shi gurin wanda suka san yana da shi su kwafe ko kwafe su je su samu malamin a da yake su karanta littafin a gaban sa ya musu gyare-gyare inda aka samu kuskure yanzu ina ga wa ɗalibai cewa wani lokaci littafin ma zai zama yana da sifili da yawa amma su kwafe shi su matse shi a cikin sifili ɗaya saboda ya sauƙin ɗauka domin tafiyar da za su yi zuwa ga wani dan malami wataƙila tana da tsawo kuma ba su da abin hawa a ƙasa za su daɓa su yi dakon littafin su in yana da girma za su wahala da yawa sai su yi rubutun da ba zai wuce sifili ɗaya ba na gaya muku cewa abdulhayyul kikkani wani malamin mutumin maroko wanda ya rubuta wani littafi sunan shi fihratul fahari a ciki yana ba da kisar cewa ya ga wani littafi ya ga wani malami ya rubuta fathul mun san fatihul bari an buga shi gan sifili goma sha uku ya ga wani malami ya ya rubuce ya rubuce shi da hannunsa a cikin sifili ɗaya ko duba hatta bugaggen da ake da shi cikin sifili goma sha uku rubutu kana ba manyan rubutu bane to yace ya gan shi a cikin sifili ɗaya kuma ya karanta kaga shi rubutun rubutu ne kuma da zai karanta yace kuma ba wannan littafin kawai ya rubuta ya hada da hadiyu sani muqaddimah fathul bari din ya hada da muqaddimat ulumul hadith na ibnu salah ya hada da littafin taqyid wal idah na na al-iraqi ya hada da nuzhatun nazar ya hada da me da me duk gaba ɗaya ya sa cikin kutubi ɗaya saboda in ya buƙaci ɗauka ba za su wahala shi ba to sauraka a tarihi ma na kurkusa Muhammad Nasiruddin al Albani a farko farkon neman sa da ilimi ba wani ya wadakace da shi ba ba kuma wani ne ya tsaya masa ba yana zama a maktabatul zahiriya yana karatu in ya ga littafi ya ba shi sha'awa zauna yake kwafi shi haka ya ɗauko hayar littafin takhriju ihya ulumuddin na al-iraqi ya ɗauko shi ya hayo shi saboda ba zai iya ba da kuɗin sayansa ya haye shi ya kwafe shi sifili hudu sannan ya mero masu abin nan ba da nisa ba nan To haka malamai suka samu suka samu ilimi da wahala haka in ma ba a same shi a kasuwa an saye shi a fagos ba ana iya a ran shi gun wanda yake da shi a photostat in ba ba da kuɗin photostat to ana iya karɓa a kwafi wasu shafuka shi wannan alama ce ta cewa eh mutum ya cika kwaɗayi wajen neman ilimi Allah karanta mana bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقانع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه to <laughs> akwai dan sabani kaɗan a nuskar da tawa wajen tambayar a kun san kamar da na gaya muku wasu abubuwa da yawa da Ibn taymiya ya rubuta tambayoyi ne akai masa <coughs> tambayar sa ake yi to in ya fara ba da ansa sai ansa ta zama littafi kuma sai ta zama littafi tambayar sa aka yi akan fadar Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da cikin suratul baqara ya ku mutane ku bautata wa ubangijin sai aka tambaye shi to famal ibada Allah ce a bautata ubangiji to me ibada wa ma furu'uha menene rassan ibada wa hal majmu'u ad-din dakhilun fil ibadati am shin dukan addini akan iya a dunkule shi karkashin sunan kalmar ibada ko a'a wa ma haqiqatul ubudiyya sannan zaman ka bawan Allah me yake nufi me haƙiƙanin zaman ka bawa na ubangiji wa hal hiya a'la al maqama shin wannan shine matsayi na da yafi kowanne ka zama bawan Allah ko akwai wani matsayin da yafi shi anaka akwai fi duniya wal akhirah wannan matsayi na ka zama bawa shine matsayin da kowanne ko akwai wani matsayi a ce da kai waliyi ko manzo ko annabi ya fa a ce maka bawa wanne ne yafi wani an fauka shay'un min al maqamat ko akwai wani matsayin da yafi wannan shi ne suka ce waliyar lana alƙaula fi zalika kai ana ka dai magana fi abu ɗaya ce a yi mana bayani cikakke akan haka fa ajaba rahimahullah to ne sai fara bada ansa وقال الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمة لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك من هي من العبادة to ibnu taymiya ya fara ba da ansa da bayanin mecece ibadar kanta wannan tarifi da ibnu taymiya yayi na ibada kusan duk wani wanda ya bayansa shi yake ma maimaitawa akwai wanda zai gano wani da aka yi tarifin ibada cikakken ta'arifin da fi wannan na so wani ya samo ya kawo duk wanda ya zo bayan ibn taymiya akwai wanda suka faɗi mai ibada amma abin da suke faɗa zai zo ya faɗe shi a gaba al ibada hiya tazallul wal khudu sukan maimaita wannan su qurqubi da waɗanda suka gabata amma wata kalma dunkulalliya turarriya gamammiya da za ta haɗa duk wani sha'ani na ibada ban san wani wanda ya yi ta kamar yadda ibn taymiya ya ba yace al ibada kalmar nan da kaji ta ibada Eh suna sunani, jami'un li kulli ma yuhibbu Allah da ya tattari dukkan wani abu da Allah yake so wayar yarda ya yarda da shi min al aqwali na maganganu ne wal a'mali ko na ayyuka ne al batinatu na koye ne a zuci ko kuma wa zahiratu wanda suke a bayyana ne a dafai. to ka gaya min abin da yake sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan jawabi na ibn sina akwai wani abu da zaka tuno sunan shi ibada ba zai shiga cikin wannan ba sai ya shiga baka misalai sai kamar sallah sallah ibada ce kuma ibada ce ta hada ibada da zuci da ibadar gabbai ta hada ibadar kauli da ibadar amal yanzu akwai akwai tasbihi a ciki akwai zikiri a ciki wannan ibada ce ta qaul akwai ibada ta amal ruku'u da zaka yi da sujjada da zaka yi da tsayuwa da zaka yi da zama da zaka yi wannan ibada ce ta gabbai ta ayyuka akwai zakka ibada ce ta aiki akwai azumi akwai haji akwai gaskiyar magana kai magana kai faɗi gaskiya ibada ce ka biya da amana ga wanda ya baka ajiya rukun amana ka mayar masa ibada ce birrul walidai biyayya ga iyaye ibada ce sada zumunci cika alkawarra umarni da kyakkyawan aiki hana mummunan aiki ka yi yaƙi da ka yi jihadi ka fuskanci kafirai da munafukai ibada ce ka yi ihsani ga maƙota ko ga maraya ko ga wanda yake miskini ko ɗan tafarki wanda yake matafiyi ko kuma wanda yake bawa ka yi masa ihsani cikin ɗan adam ne ko a dabbobi ka yi addu'a ka yi zikiri ka yi karatun Ya yace da sauransu duk ibada ne sannan ya zo ya kawo kuma ibada ta shafi zuciya Ya ce kamar hubbullahi wa rasulihi ka so Allah da manzansa ibada ce ka ji tsoron Allah wal inabati ilayhi ka bai da al'amarinka ga Allah duka Ka yi ikhlasi a addini yi dan Allah ka yi haƙuri ga hukuncin ubangiji ka yi godiya ga ni'imarsa ka yarda da abin da ya hukunta maka mai daɗi da marar daɗi ka dogara da shi ka yi fatan sa ka ji tsoron sa da sauran abubuwa waɗanda duk a'mal ne na zuciya su suna cikin ibada ya baka misalai dan ka fahimci cewa babu abin da zaka iya tunowa sunan shi ibada ba zai shiga cikin waɗancan sadura guda biyu da ya fara faɗa a farko ba وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال في آية أخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولما قال الشيطان ولما قال الشيطان ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشك كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة نعم والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل to kun ga wannan salon ibn taymiya ke wato wanda ya sa wanda ya saba karanta littafin ibn taymiya ko an yage bangon sai ya san littafin ibn taymiya in dai ka dimi karanta littafinsa ko bangon aka yage da ka fara kan su, za ka san waye karanta babu wanda wato alqur'ani ya ke zama kamar ruwan shansa in yana magana irin ibnu taymiya haka hadisai haka maganganun sahabbai haka maganganun tabi'ai haka kuma yake kasu da ka haka yake ruwan a ah, Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana sifanta Muhammad Amin Muhammad amin Shankiti mai Adwa'ul Bayan an tambaye shi game da shi da yake sun yi lokaci ɗaya sun zauna a jami'ar islamiyya tare ya zauna wasu darasinsa, yake cewa ba mutumin da idan ya zauna dabansa yana sauraron darasinsa yake tuno masa ibnu taymiya kamar Muhammadu Aminu amin shafi shi ma haka Allah ya bashi wannan kwanyar wato komai akan sa yake alqur'anin daman wannan ko bacci suke yi za su karanta maka haka nan maganganun luga ne fiqh ne waƙoƙin jahiliya da na musulunci da na meye duk shi da kansa Muhammadu Amin wani darasi da yayi aka kawo masa kaset din a masallacin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya darasa aka masa kasa shi da kansa ya ji yake cewa ba dan na san murya ta bace ba zan yarda ni ba shi ma ya birge kansa to ba dan ya san muryarsa bace to ba zai yarda shi ne duk wani abin da ka shi ku ɗauki littafin tafsirinsa da kuma wanda aka fitar da shi kwanan nan al'azbun namir fi majalis shankiti fi tafsir sifili biyar wannan littafi sifili biyar gaba ɗaya sukan darussan sani aka ɗauka sai koma wannan littafin a cikin kana karanta bilalazi ba za ka taɓa ɗaukan cewa mutumin nan ba littafai ya buɗe na ba sai wanda ya sani ko yana nan aka yi karatu shi wanda ya aikin malami ne babba a harkar tafsiri da ulumul qur'an shi ya aiki akan wannan kasuka har suka zama littafi yace dukkan maganganu da yake fada yana faɗa yana dingina ma wasu malamai yace malam wane ya faɗi kaza a littafi kaza an ce kaza a guri kaza an faɗi kaza <laughs> yace babu inda ya faɗi wani abu na je na gaba haka yace akwai gurare guda biyu da ya faɗi kira'a. yace wane ya karanta ayan nan da kaza ya yi kuskure a guri biyu su ma a darasi na gaba a cikin darasin wannan ya gyara kansa ya ce na faɗa a gurin aya kaza na ce wane ya karanta da kaza ba shi bane wane saboda haka ibn taymiya haka yake da ruwan hadisai ruwan ayoyi kaga dai ai in ya faɗa aya biyu uku mu ai ta ishe mu sai ya ce wa gairuha shikenan to amma ita wa eh ta kawo wato yanzu ya ya tsaya ne haka ba dan sun kare ba domin ya shiga hadisai yanzu ana kyale mai karatu kuma hadisai zai shiga to yana so ya gaya maka cewa ibadar nan da ya faɗa ya ce dukkanin abin da Allah yake so ya yarda da shi aiki ne magana ce ta koye ce ko ta zahiri ce ita ce ibada wannan shine addini ka cokan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki aiko manzanni gaba ɗayan saboda shi yace annal ibadata lillahi hiya al mahbuba ita ce gaya ita ce matuƙa abinda ake so ka kai gare shi wanda Allah yake bukata wal mardiyata lahu ita ce gaya da Allah ya yarda da ita allati khalaqa al khalqa laha ya halittu saboda ita kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud ban halicci mutane ba ban abu ma khalaqtul da ban halicci aljanu ba da mutane sai domin su bauta min anan malamai suna ta maganar akan lam da Allah ya ce liya abudu, hal hiya lamul ghaya aw lamut Allah yana nufin ya yi halittun nan saboda su zama masu bauta in ya yi halittu don su zama masu bauta ai muna ga wanda ba bautar suke yi ba ah, akwai kafirai wanda su ba sa bautawa Allah akwai kafirai waɗanda suke yara ƙanana jarirai da wanda ba su yi wayo ba a tsubaron su don bauta akwai mahaukata wanda ba sa yin bauta to shin abinda Allah yake so in ne ya wa? Hmm? ka ce bature ya yi wannan fanka dan ta bada iska sai aka aka kunna sai ta bada iska waye ya fil <laughs> bature shi dan wannan yayi ta to in ka ce lamu ta'lil kana nufin dan wannan ne to amma ga wasu kuma ba sa yi to ya za ka yi da wannan da wannan ma'ana kuma Allah yana cewa laqad zara'na li jahannama kathiran min al jinn wal ins ila akhir al-aya kaga ana ya nuna akwai waɗanda halitta su gaba ɗaya dan jahannama aka yi ta cikin mutane da aljanna kaga ashe su ba ma maganar ana ta su bauta Allah dan za su bauta Allah ba za su ga jahannama ba kuma nan ya ce illa liya abudu to yasa wannan malamai suke ta kokarin fito da ma'anar aya domin ta dace da abin wasu suka ce ai min al'amil ladhi urida bihi al-khusus akwai aya ko nasi na alqur'ani ko na hadisi da zai zo da sifa ta gamewa amma ana nufin wani abu wani tsirari daga ciki ba duka ba ba duka ba yanzu ka dauke Faɗar Allah da yake cewa allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman annas na farko allazina qala lahumun nas mutun ɗaya ne a tira za ka gani mutum ɗaya ne ko mutane biyu a wani kaulin suka zo suka gaya wa musulmi cewa ga Qurayshawa nan sun haɗa gangami na mayaka saboda su yaƙe ku an turo su don su sa razana da tsorata a zukatan musulmi wannan a yakin ahzab ghazwatul ahzab yakin gwalalo ghazwatul khandaq a wannan lokacin quraisha sun yi dandazo na jama'a sun haɗo mutane ƙurashawa da kabilun Laraba da suke makotaka da su duk wanda zai bayar da gudunmawa a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan lokacin sun yi da fifi sun girka ko Madina a wannan lokacin suka turo waɗanda za su jefa tsoro a cikin zukatan musulmi domin su karaya a cikin su da yaki kamar yadda Allah ya ce inna ma zalikum shaytanu yuqawwifu awliya fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin to anan annasu in ka koma tarihi sai ga ana fadar mutum ɗaya ne ko biyu amma an so da sigar da siga ta jam'i kuma mai gamewa annas alladhina qala lahum annas inna an-nasa qad jama'u lakum annasa kuma ta biyu ai quraisha ne da waɗanda suke tare da su ba kowa da kowa mutanen duniya ba saboda haka su malamai su ce wannan min al'am alladhi urida bihi al-khusus al'am alladhi urida bihi al-khusus saboda haka anan ma da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa yana nufin mu'minai mu'minai daga cikin su Allah ya halicce su dan su bauta saboda haka waɗanda ba su bauta wa Allah ba su ji ayar ba suka ce kuma ya tabbata a musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa yayin da Allah ya halicci Adam أخرج من ظهره الخلق فقال هؤلاء لجهنم فهؤلاء للجنة فلا أبالي وأخرج الخلق وقال هؤلاء لجهنم فلا أبالي وقت عند الله لك آدم يا فتر لك أطنس وسو دماء نها لتا يتي ودن ندع الجنة ذاك وذن دام بقى يا فتر دا وسو كما دا أطن آدم يتي ودن ندع الجنة ذاك الصحابة يسوك فعلام العمل يا رسول الله don haka ne mu tun da an riga an karkasa mu tun can daman muna nan cikin kasan da muke to dan menene kuma za mu yi ta wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu ala muwafaqatil qadar ai in kaga baka aikin to shine kana can kana aikin in kana nan to za ka kana aikin saboda haka in haka ne kamar yadda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ya raba mu'askar guda biyu akwai ‘yan aljanna akwai ‘yan dabar wuta haka kenan ya nuna ba duka mutane ne aka halitte su dan bautar ba wasu daman dan jahannama kamar yadda Allah ce wala kan zara'na li jahannama ya yi musu halitta ne ya halitte su ne dan jahannama wasu ka ce a alamul ghaya ce wannan ba lamu ta'lil ba ce don haka baya buƙatar tahsisi baya buƙatar ka keɓance wasu ka ce su ake nufi ba wasu ba lamul ghaya ce wannan ita ce gayar da ta sa Allah ya halicce su saboda ita ita ce yake so ita ce abin da malamai suke kira al'iradatu iradatu shar'iyya al shar'iyya wani abu da Allah yake nufi ya dace da shari'a Al'iradatu iradatu shar'iyya qad tujad wa qad tatakhallaf a iya samun ta a iya kuma rasa ta saboda haka kamar ka ce ka fere na sayi wannan alƙalamin ne don rubutu dole ne ka yi rubutun A dole bane ya iya bacewa a iya sacewa wannan magana taka kuma tana nan gaskiya ce ba ƙarya kai ba na sayi wannan alƙalamin dan in rubutu a iya samun ka kai rubutun ya iya faduwa daga hannunka ya iya lalacewa kafin kai rubutu. kuma magana ka ta farko tana nan gaskiya ba ƙarya kai ba saboda haka samuwar gayar wannan ba tilas ba ce ta iya samuwa tare da muminai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah a iya rasa ta kuma a gurin waɗanda ba su miƙa wuya ga Allah ba wannan ita ce ake kira al-iradal kauniyya ibnu taymiya zai zo magana akan su a cikin wannan littafi za mu ga yadda ya kokarin ya ya gaya mana cewa a cikin wasu sufaye akwai wanda suka makalkale wa iradal kauniyya suka saki al-iradal shar'iyya za mu ga yadda ya yi magana akan su saboda haka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun allahu lil ghaya shi yasa ibnu taymiya ce anna al ibadata lillahi hiya al ghayatul ba sai amfani da kalmar gaya saboda haka ayar tana nan ta kowa da kowa tana nufin kowa da kowa Allah ya yi shi dan ya bauta masa ya iya yin bautar ya kuma kin yin bautar to kuma Allah ya tanadi gidan wanda ya yi bauta da kuma gidan wanda ya yin bautar wasu kuma suka ce ai al-ibad al-ibada akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana abid akwai wanda yake bawan Allah bi ma'ana muhabbat, akwai wanda bawan Allah ne mai miƙa wuya ta hanyar yana so yana jin daɗi ya miƙa wuya ya aikin da Allah ya akwai kuma wanda yake miƙa wuya ko ya ko ya so yayi abin da Allah ya tsara ko baya ma'ana in ya ƙi bin irada shar'iyya to dole zai bi iradar kauniya in ya ki bin abin da Allah yake so na shari'a dole ne ya bi abin da Allah yake so na tsare-tsaren rayuwa dole ya bacci ko ya ki ko ya so dole ya buƙaci ci ya buƙaci sha ya buƙaci hutu eh? dole ya rashin lafiya dole ya ji gajiya wannan abubuwa ne da Allah ya tsara rayuwa a kansu haka yake so ka kasance kuma dole ka kasance shine ma'anar walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an karha ilayhi tud'un wannan shine ma'anar abin da yake sama da ƙasa gaba ɗaya da Allah suke mika wuya sun ki ko sun so saboda ka akwai al-irada al-kauniyya da dole kafiri sai ya yi kauya ga ita ba wani kafiri da zai ce shi saboda tibirewa da tirjiya game da tsarin ubangiji shi yanzu ba zai tafi da kafafuwansa ba shi yanzu da hannu zai dinga tafiya shi billahi lazi ba zai bi wannan tsarin ba duk yadda ya kai ga tsiyarsa da kafafuwa zai tafiya don haka Allah ya so ya yi tafiya akan kafafuwa shi yasa aka je lahira sai Allah ya juyar da su kuma su yi tafiya afa man yamshi mukibban ala wajhi ada man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to wasu ka ce ubudiyya da Allah yake magana akan irin wannan ci ko ya ko ya so dole ya bi tsarin Allah dole halittar da Allah ya masa yayi kunne dan ya ji bai isa ya canza musu akala su koma gani ba gani ya koma ji inda ya halitta don ya ci abinci ya kuma gurin shaƙa ba gurin cin abinci ba ya yi amfani maimakon da haƙoransa wajen tauna abinci ya shiga cikin sai ya amfani da aka yi fasa bai sai wannan canje canjen ba wasu ka ce haka ayat take nufi ibnu abbas yana daga cikin waɗanda suka fassara ayar da wannan ma'ana a riwayar ali ibn talha da cikin tafsirin tabari wannan shine ikhtiyarin tabari wasu ka ce abinda Allah yake nufi illa li ya'budun illa li amuruhu illa li amurahum bi ibadati wato na halicci mutane da aljannu dan in ce ku bauta mu dan in umarce su da bauta kaga wannan yana daidai da fadar Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu saboda haka ibadar ubangiji ita ce gaya ta halitta gaba daya an gabatar da ambatan aljanu kafin mutane saboda kasancewar aljanu sune farkon abin da Allah ya halitta kafin ya halicci dan adam saboda aka gabatar da alamul jin ala alamil ins aka ambace su wasu suka ce to ina mala'iku su ba a halice su dan bautar ba hmm? ba a ambace su ba wasu suka ce to ai ba a ambace su ba saboda wannan alqur'ani an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne zuwa ga al'insi wal jin banda mala'ika wasu ka ce a'a wasu akwai wannan rigimin tsakanin malamai wanda yana cikin mulahil ilm akwai ilimi malamai suna kasa shi kaso biyu akwai ilimin da yake wato shine oqadil ilm abinda ake bukata ka sani ka iya warware shi saboda bukatuwar ka ta yau da gobe ta rayuwar addini tana tana tana da karfi a kansa akwai mulahul ilm kamar bayan an ci an koshi a sha kayan marmari to bayan an koshi ne ake neman kayan marmari a ayaba abarba lemun zaki da sauransu kana jin yunwa ba za ka fara kusantar mai ayaba ba mai dan wake za ka nema ko wake da shinkafa in ka koshi ne to sai kuma ka shiga neman ayaba da abarba da waye da waye to wannan shine mulahul ilm in ka ga malamai an koma ana ta gimu akan su mala'iku din nan Allah annabi an aiko su gurin annabi ko ba aiko su ba su ka, kawa kaza kaza to duk irin waɗannan abubuwa ƙanana ƙanana sai an koshi da ilimi ake fada cikin su a irin su irin su ne wasu malamai ke fassara fadar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada wasu suka ce ziyada din nan da Allah ya faɗa shine malamai a ranar gobe kiyama irin waɗannan ƙananan matsaloli da suka yi ta tafka musu a kansu Allah ya warware musu su su su daɗi to amma tafsiri sahihi shine wa ziyada shine ganin ubangiji da na gobe kiyama wa ma al jinna wa suka al-jinna anan mala'iku sun shiga domin kalmar jin tana nufin al-istitar. wato koyewa koyuwa kuma suna cikin koyayyen halittu saboda haka sun shiga karkashin waɗanda Allah ya ambata a kalmar jin wal insa illa liya'budu wa biha arsala wa jami'ar rusul da wannan aya ne da wannan ibada ne Allah ya aiko dukkanin manzanni duk manzannin da Allah ya aiko ya aiko su domin tabbatar da al'ubudiyya tabbatar da kalmar la ilaha illallah a doron ƙasa kama qala nuhu li qaumihi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wannan kalma annabi nuhu ya faɗe ta Hudu ya faɗe Salihu ya faɗe Shu'aibu ya faɗe da sauransu duk sun faɗawa mutanen su kamar yadda yake cikin Alƙur'ani wa ila adin akahum huda qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin wa ila samud akahum saliha qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin wa ila madyan akahum shu'aiba qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghayr kalma ɗaya ce suke ta maimaita wanda ita ce ubudiyya ashe wannan ibada ita ce gaba ɗaya abinda Allah ya aiko manzanni saboda ita wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah kowace al'umma Allah ya mata da manzo kuma abinda da manzannin suke faɗa ku bauta wa Allah ku nisanci tagut wani abin da ake bautawa ba Allah ba fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin mutanen da Allah ya aiko manzannin nan akwai wanda Allah ya shirya su kama kalmar ibada din nan ta la ilaha illallah da gaskiya akwai kuma waɗanda kalmar ubangiji ta bata ta gaskata akan su wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mun yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni don haka ku bautata min Allah ce inna wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan al'umma al'umma ce ta ku guda daya kuma ni ne ubangijinku don haka ni za ku bauta bautatawa haka nan a wata aya ke ta ya ayyuhar rusulu qulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ya ku waɗanda ya ku waɗannan manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halal sannan kuma ku yi aiki na ƙwarai. kwarai inni bima ta'maluna alim duk aikin da kuke yi na sani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce daya kuma ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na kuma Allah ya sanya ibada ala zalika laziman li rasuli ila al Allah ya sanya ibada ta zama ita ce za ta lizinci manzansa har zuwa mutuwa. Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Al-yaqin anan ana nufin mutuwa. ka ta ubangijinka har zuwa ta zo maka kuma da wannan Allah ya sifanta mala'iku da annabawa walahu man walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah ya sifanta mala'iku da kasancewar su a wajen ubangiji ba sa girman kai game da ibadarsa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ba sa yankewa a kowane lokaci cikin da'a suke yusabbihuna al-laila dare da rana tasbihi suke la yafturuna ba sa yankewa ba sa samun gajiya Allah ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati su waɗannan mala'iku da suke wajen ubangiji ba sa girman kai ga barin bautata masa wa yusabbihunahu kuma tasbihi suke yi ga ubangiji wa lahu yasjuduna kuma gare suke sujjada Allah ya zargi masu girman kai ga barin bautata masa yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku wanda suke girman kai game da bautata min don ya tabbatar maka da cewa addu'a da mutum yake ibada ce sai ya fara kalmar ud'uni kuma daga baya sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda yake girman kai ba zai yi addu'a ba sai dai ba wa malamai kuɗi su yi masa ko ya tura wasu maka ko ko haji su yi masa to wannan girman kai ne ga barin ibada ga ubangiji Allah ya zargi wannan kuma ina mamaki da fahimtar wasu mutane wasu suna fahimtar in dai ka je maka to za a karba addu'a kuma kai addu'a a cikin harami na Madina ko kai addu'a a cikin harami na Makka ya fi akan ka yi ta anan cikin garin Kano a kasuwa ko a gidanka ban san inda aka samu wannan fahimtar ba ban san inda aka samu fahimtar addu'a ake ana karɓar ta ne a can ba a karɓar ta inda kake Allah da yake cewa ni ba ta da duniyar musulmi yake ba kowa ne zai je can in an tsakaita abun a can kaga an an hajjara wasi'i abinda yake wasi'i da faɗi ka kunta tashi mutum nawa ne yake zuwa can cikin san musulmi da ake da su a duniya mutum nawa ne sannan babu wani nasi da yace addu'ar ka a harami ta fi addu'ar ka a gidanka ban sani ba wani ya taba karantarwa ko ya karanta ko a karantar da shi to akwai nasi da yake cewa addu'a a cikin harami ta fi karbuwa akan addu'a a gidanka a nan cikin Kano a gadon ɗaya ni dai ban sani ba kuma akwai wanda ya sani to ya kare ni babu saboda haka addu'a duk inda kake abinda take nema ka cika sharuɗan ka cika sharuɗan in ka cika sharuɗan addu'a kana da nasin ne to wannan da ifi ne da Allah kakka kakka ba kakka lokacin ka ce kakka manta mu cikin addu'ar ka ko a aikin hajji aikin hajji aikin hajji akwai gurare kamar tsayuwa arafa akwai tsayuwa arafa da Allah yake karba addu'ar bayansa a wannan guri akwai mash'arul haram da na ya addu'a Allah ke karba addu'ar bayinsa a wannan guri wanda ya tsaya tsayuwar arafa ana yi masa fata amma ba nassi ne ya zo akan harami na maka ko na madina ai ba haji ba sau ɗaya a shekara ba amma zuwa umara da azumi yanzu kanta sallar tarawihi a nan masallacin ko a harami maganar wane wace ta fi lada ko kun san akwai jahiliya ba fa wani magana ba ce kanta cewa wanda ya je harami ya tarawihi ya fi wanda ya yi ta a wannan masallacin annabi cewa yi salatun fi masjidi hadha afdalu bi afdalu min salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram kai sallah a masallacin wan a masallaci na wannan ya fi kai a wani masallaci in ba masallacin wanda yake na maka ba sai kuma yace afdalu salati al-mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar mutum a gidansa ta fi lada in ba ta farilla ce a gidansa sawa'un a madina yake ko a wajen madina yake ba ba wai kawai wanda yake cikin madina ba a'a duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen su ai ba a cikin masallacin annabi yace su yi sallar nafila a cikin gidansu ya fi su zo su yi sallah a masallacin sa ya fi su yi sallah a masallacin sa shi yasa Imam Malik yake fifita tarawihi a gida akan yin ta a masallaci saboda haka shi a Madina yake amma a gidansa yake sallah saboda haka falalar sallah ta nafila a gida ta fi yin ta a masallaci ana cewa mustahabbi ne mutumin da ba zai iya kiyamun laila a gida ba ya zo masallaci don kai ya wa kansa duka ladar. amma in kai mahaddaci ne za ka iya sauka alqur'ani a cikin watan ko ka karanta mafi yawan sa ko ka karanta wani bangare nashi a cikin sallah za ka iya yin kiyamun laila a gidanka to kai a gidanka ya fi lada wannan ita ce sunna ita ce sunna saboda haka wanda ya yi a gidansa a nan da wanda ya tafi wani masallaci ya yi in aka ɗau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanne zai fi goyon baya afdalu salatil mar'i bai keɓance masallacinsa ba farko ma waɗanda yake yi wa magana su ne masu sallah a masallacin nasa su ne sahabbai yace su yi a gida ta fi lada akan su saboda haka wani lokaci kawai yayi ne da bin dan na kula abinda ba ya da tushe a sunna an fi rududu a kansa amma mai tushe a sunna kuma ba a cika kula da shi ba saboda haka rahamar ubangiji tana da faɗi inda za ka cika sharuɗan addu'a kana cikin ɗakinka a kana ma can ƙasar inyamurai inda ba musulmi can cikinsu a cikin kurminsu sai kai addu'a a karɓa kana cikin rauda kuma in baka cika sharuɗan addu'a ba sai kai a ki karɓa shi abin yana koma ne game yin addu'a da sharuɗan addu'a da aka saka ba ba ba wai maganar zuwa zuwa maka bane duk dan fara ce وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bara mu amsa wasu daga cikin tambayoyin 'yan uwa a gurguje. kafin a tayar da sallah wani yana tabbaya ya ce wai tsakanin ibnu taymiya da muhammad nasiruddin albani wa ya riga zuwa kuma ya riga mutuwa to ba bai san su bane ko dai yana jin sunan amma bai san a ina a wani lokaci suka rayu ba wannan ba ba maki bane akwai wanda in aka ce bukhari sai ce radiyallahu anhu wa yana da sahabi ne tare da bazai <laughs> to kaga saboda ya san buharin amma bai san a ina yake ba eh, ibn taymiya kamar yadda muka faɗa an haife shi shekarar hijira tana 161 ya rasu tana shekarar hijira tana 728 wato a farko farkon karni na takwas yanzu na karni na goma sha biyar saura ka lissafa shekarun da suke tsakaninmu da shi wajen shekara ɗari bakwai albani kuma an kwanan nan ne ana ta sai da kasa suka su yana nan ka ta wajen kasa ɗin taimiya albani ina jin yara su shekarar hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin ko da ashirin ne ko saboda haka kaga ba ba ba ba a jima da yawa ba an haife shi a 1914 sannan kuma ya ƙara cewa wai da albani da samir zuhairi wanda ya yi taƙiƙin bulugul maram ina jin yake nufi na hannunsa to ai zuhairi almajirin albani ne da yana cewa ya riga zuwa ya riga mutuwa <laughs> shi zuhairi yana nan da ransa samir zuhairi yana nan da ransa a riyad yake matashi ne ba wai wani ba tsoho ba ne taƙila ma ka girme shi kai mai tambayar sannan kuma wani yake cewa wai wani littafi ne shi ibnu taymiya rubuta a usulul fiqh ba wani littafi guda ɗaya da ibn taymiya ka rubuta a usulul fiqh amma ya maganganu akan usul in ka dai majmu'ul fatawa za ka ga a mujalladin da aka ware kawai kan usul ne akwai wani malami a masar da ya tattara maganganunsa a usul ya rubuta su a cikin sifili guda biyu usulul fiqh inda shaykhul islam ibnu taymiya a cikin sifili guda biyu saboda an tattara maganganunsa ne amma bai wani littafi kwaya ɗaya sunan shi usul ba wani kuma ya ce me yasa yan bid'a suke kin shaykhul islam ibnu taymiya suke cewa yana rashin ladabi ga manzon Allah kuma yana faɗin munanan maganganu ga sayyidina aliyu da khadija wai a cikin littafin sa minhajus sunnatin nabawiyya to ga wanda ya san tarihin ibnu taymiya ai dole dan bid'a ki ga ai ba ba abin mamaki bane kai ma dan bid'a ai ba ya san ka indai kana tare da mu a sunna ai dan bid'a ba ya san ka kaga duk da bai bana jin kai kai fafutukar da ta kai ta ibnu taymiya to kana karanta littafin ibnu taymiya kana karantar da shi ai dole hakika saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke ke shi kuma duk wanda ake kida ba za a yi ta kokarin a faɗo laifinsa ko yayi ko bai ba a kago masa ko da ba a samu laifin ba kuma cewa a Minhaji sunna yana cin zarafin na ali wannan duk magana ce ta yan shi'a ba ba ma magana ce ta ta wanda shi ba jingina kansa ga shi'a ba magana ce ta yan shi'a domin ibn taymiya a cikin Minhaji sunna ya amfani da wani salo wajen yi wa yan shi'a wajen yi wa yan shi'a a abin nan ilzami akwai abin da malamai suke kira ilzam ilzamul qasmi bil hujja ilzamul qasmi bi lazimi qawlihi cikin lokacin da kake jayayya da wani to kana kokarin ka kawo masa munin magan munin lazimin maganarsa sai to kana faɗar haka fa kenan maganar ka tana nuna kaza da kaza ko da bai furicin sa bane to duk sanda suka yi kokarin su ci mutuncin sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar kamar misali ce sayyidina Abubakar an tambaye shi tafsirin wa abba yace bai sani ba kaga ashe ma baya da ilimi to sai ya ce musu to ai sayyidina alin da kuka ce shine ilimi ilimi shi ma an tabe shi kaza da kaza ce bai sani ce ai sayyidina abubakar yayi kaza yayi kaza ce to ai sayyidina alin ma ai shi ma yayi wane ya zubar da jini a abin ai lokacin sayyidina alin an yaki an zubar da jini to irin wannan ne in wannan zai zama suka ga wannan to sai ka soki sayyidina alin ma shine abin da yake cewa to sai su ai ya ci sai sayyidina ali ya ce bai da ilimi to duk wanda ya karanta minhaji sunna zai ga wannan yana musu ilzami yana musu ilzami da da maganganun su to in kun ce abu kaza akan wani da wani to ai a tarihi sayyidina ali shi ma an samu irin wannan a cikin tarihin me zaka ce Aura ka ba wai cin mutuncin sai ke ba wani kuma ya ce wai shi wannan ibnu taymiyan wace hanyo wani hanyoyi ya bi har yayi ilimi ya zama yana da ilimi faɗa cikin fanni daban-daban yace shi ma saboda shi kansa insha Allah ji shi mai tambaya yace shi ma ni ma zan dan yi kokari in gana kwatanta sai dai ni ƙwaƙwalwata ba ta hadda ba ta hadda a taya mu da addu'a to ai kaga ba za ku kwatanta din ba <laughs> sai ka hakura ba za ka rike mutu ya za ka kwatanta da me za ka kwatanta to sai ka hakura ya yi ilimi ta hanyar hakuri da jajircewa da nemansa sa ta hannun waɗanda suka san suka san ilimi ya rayuwarsa ba akan abubuwan da ya san ba za su tabbatar masa da wani abu saboda tun yana yaro karatu yake har ya girma cikin karatu yake in zai yi tafsiri yakan ce a wani lokaci akan aya ɗaya kan karanta littafin tafsiri ɗari saboda in gano me aka faɗa a kan wata aya ɗari wani lokaci yakan ce ɗarin duk sai karance gaba wanda ya fasara aya daidai saboda haka sai sai sai faɗi jada ya sujjada yana kuka yana tazallul ga ubangiji yana Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni ya Allah da ka koyar da annabi Ibrahim ni ma ka bani ya Allah da ka bawa Sulaiman annabi Sulaiman fahimta ni ma ka bani saboda haka ta haka zaka samu ilimin karanta aya tafi ɗari to wani kuma yana tambaya game da hadisin ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal hadisin lokacin da Umar ibn khattab ya tura wata hadisi ne sahihi ya tura wata yar runduna wata sariya ta fita yaƙi cikin garin Sham to yana cikin huduba sai kawai aka je yana cewa ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sariya shi sunan kwamandan yaƙin ne yana kiran sunan shi yana cewa kai bi ka bi nahiyar dutse inda dutse ne wato ka ja runduna ku koma bangaren da dutse yake su kuma a can a wani lokacin suke jin wani sauti saboda haka fanhazo ilal jabal fantasa to saboda haka da suka zo suke gaya wa sayyidina Umar cewa ai ga abin da suka ci an kusa su da yaki sai suka ji ana gaya musu cewa su koma ta bayan dutse koma ta jikin dutse da su koma ta wannan dutsen su suka yi nasara to wannan yana daga cikin karamomi mu ahlus sunna ai yarda da karama ko bai daidaita ba sai dai kawai yadda mu ce da karama ce a gurin ba irin ta dan bid'a ba shi dan bid'a baya bambanci tsakanin istidraji da karama shi da inda aka samu khariqul ada to karama ce ko da kuwa mai yin wannan abun ya bu kowa tsiya mu a mu karama tana samuwa ne a gurin mutum mumini da aka san shi da tsoron Allah aka san shi da tsoron Allah kuma wani lokacin karama ma za ta zo ba tare da ya sani ba ba tare da ya sani ba Allah ya kinsawa a a a sayyidina Umar wannan shu'uri kawai ya faɗi magana shi kansa ba ya da tabbas sai da aka zo a gaya masa ba wai kashafi bane kamar da suke cewa kashafi aka kamar bidiyo kawai ya hango su gasa can a shu'uri kawai yayi sai yayi magana kuma irin wannan tana kasancewa a cikin mutane ma'adiyin kawai kana zaune sai ka ji cikin kyamu ka rasa me yake damun ka sai ka je sai a ga maka ai wani naka ne ana samun wannan kenan sai ka ci haba ai ma na waliyi ne domin ai na ji ni ma in ba waliyi ba za a yi abin nan to kaga irin wannan ne irin wannan ne shu'uri ne shu'uri ne saboda haka ba wai wani abu ne da za a danganta shi da ilimin gaibi ba a ce ai na Umar ya san gaibi baya cikin wannan babin alaikum salam Eh. Eh. Allah ce fala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman taba dan kana jin kai mai tsoron Allah ne bai kamata kana ga mutum ai mai tsoron Allah in kai haka ka zama da tsoron Allah don ya ce shi ya fi sanin waye yake tsoron sa dan ka ku tsarkake kawunan ku ya dai sifanta waliye da cewa alladina amanu wa kanu yattaqun saboda haka duk wanda yake da wannan sifa ta imani da taqwa yana cikin waliyan Allah kuma wannan walittaka da Allah yake ba wa mu'minai hawa hawa ce gwargwadon taqawarka da imanin ka gwargwadon walittakarka da imani ya tafadal kamar yadda taqwa ma ta tafadal saboda haka gwargwadon tafadulin ka wani yana kimma wani yana can kasa kuma akwai gwargwadon abinda Allah ya bashi amma baka zakka kanka cikin jama'a kana ta kai mai tsoron Allah kai mai tsoron Allah in ka haka ne ka zama ba tsoron Allah ya ce shi ba a tsoron Allah ya kamar ka to ya zaka sakan kance kuma eh a wace munasaba yake gaya maka ai akwai wani lokaci wani mutum yakan faɗi akasi yakan faɗi akasi don a fahimci shi wani ne kuma ai ba daidai bane kuma kai ka ganin ga mutane fa za zan yi mu'amala da ku amma fa ku sani fa ni ba na tsoron Allah <laughs> yoyi kai tsarkake kansa a wanda ba ba ba tawali'u bane wannan ba tawali'u bane dan me zai dinga tashi ba tsoron Allah ai kamar yanzu ce ni fa ba na san manzo Allah ni fa ba na san Allah duk ne tunda ba za ka fito kana ta tinkaho kana takamar cewa ni ne nake son manzo Allah ni ne nake son Allah wannan yana cikin tazkiyatun nafs to haka nan goma zaka fito kana cewa ni ne ba na son manzo Allah ni ne wai ka ka a ce kana tsarkake kanka shi ma ai kuskure ne to haka ka bar abin a zuciya ka bar abin tsakaninka da ubangiji wallahi ban taba ganin shi ka ce za ka yi ta karanta kowa ya rubuta kamar yadda masoyan nasa suke da yawa haka makiyan nasa ka gane duk wani dan bid'a ba wanda ya tsune masa irin irin akwai wanda suka kafirta shi ma shi wanda ai ya tsaya akan kurakurai shi ya ce akhta ibnu taymiya to kowa ma ai yi ta akhta in akwai wanda baya da kuskure kullu ibn adam khata wala kowa yana da kuskure dan ya ce kuskure ibnu taymiya ai ba wani abu ne sabo ya kawo shi ma ibnu taymiya a tarifu li nafsi bil khata shi dan adam ne yana yin kuskure yana yin daidai akwai wasu masail da za mu karanta mu kan mu ce a ba ma tare da ibnu taymiya anan dan muna ganin ya yi kuskure a ciki ko haka bai zo da wani jadid ba to amma akwai wanda ya kafirta shi akwai wanda ya rubutu ya ce duk ma wanda ya kira ibnu taymiya da shaykhul islam kafiri ne akwai wani ana kiran shi alauddin al-bukhari al-hanafi mutaakhir ne cikin karni ko na goma sha ɗaya ma yanzu amma yan bid'a suna tadlisi sai suke bukhari ma ya ta ibn taymiya to kaga mai karamin ilimi sai ce kai lalle ibn taymiya nan a karamin tintiri bai kai bukari ma tare da cewa bukhari tsakanin da ibnu taymiya zamani nawa bukhari da ya rayu a zamanin a karni na uku ibn taymiya da ya rayu a karni na na bakwai zuwa na takwas su tsakanin sa akwai mafawi to wani dan bid'a ne ba hanafi sunan shi alauddin al-bukhari inda bukhara din sunan gari ne ai saboda ka duk wanda ya fito daga wannan garin ma ka ce masa bukhari in ya ga dama zai rubuta wani a jikin sunansa ba wanda zai kare shi amma da ya ƙara bayani kuma za ka san waye to shine yace duk wanda ya ya ce wa ibn taymiya shaykhul islam kafiri shine wani malami ibn nasiruddin dimashqi ya rubuta littafi ar-radd al-wafir ala man za'ama anna man samma شيخ islam ibn تيمية anna man samma ibn تيمية شيخ islam كافر yana raddi ga Alauddin Bukhari kamar ibnu hajar wannan suna na ibnu hajar mutane uku ne dukkanin su ana ce musu ibnu hajar sai dai dan karin da za a gaban sunan shi zai tantance maka wannan aina yake wannan aina yake mai akidar wannan wannan ina sa gaba akwai ibnu hajar al-haythami ditta wannan shine babban su malamin hadisi ne da tsatsi akwai ibnu hajar al-asqalani almajirin wannan na farko ne shi ma ibnu hajar ne sai dai shi al-asqalani shi ma wannan malamin hadisi ne da tsatsi ahlus sunna akwai ibnu hajar al-haytami bitta al-makki wannan shine ba nutsatsan ba shine sufin to shi wannan shi ma na kafirta ibnu taymiya yana kafirta akwai littafin sa al-fatawa al-hadithiyya a ciki kafirta ibnu taymiya kuma in kaje yana tsine masa kamar yana tsine shedan iblis la'anahu Allah kai yadda yake tsine masa billahi allazi ba tsine iblis tsinuwa zindiki mal'uni waye-waye-waye. amma fa banda tsino ko ba abin da yake faɗa to wannan ibnu hajar din in suka zo littafai yan bid'a na kurkusa su kuma sai su ce ibnu hajar ma ga abin da yake cewa aka inda taymiya ya ce masa ne, tsinanne ne zindiki to kai sai ka dauka ibnu hajar mai bulugul maram wanda yake malami ne na ahlus sunna na hadisi ko mai fatul bani alhalin wannan ibnu hajar din wannan na baya bayan almakki shine wannan ya tabbatar wannan tsiyar saboda haka bambance sunaye da sanin kowa a ina yake shi zai taimaka maka ba za a rubuta ka ba sunaye suna kama akwai sani umar akwai umar sani wani yana ɗaukan su abu ɗaya ne sai wani ya yi magana cikin ɗayan biyu sai a zo a ce ka ce kaza an baci kayi bid'a ka ce kaza <laughs> Allah ya sauke to ai mu bari haka